بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى شنوان اللتاق الموت نكشف الكربة هنا من بياني أكن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يزوي سماء الأمة يا الأمة تكي يشيك ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة وعزة ثم ظهر الإسلام دقنان سي مسلم سي يبينا بعد الهجرة إلى المدينة باين أن هجرة زوا مدينة مسلم يبينا وأزا كما مسلم يبوايا يزم شيء أكيبي وصار أهله ظاهرين كل الظهور sannan mabiyan musulunci masu musulunci suka zama zahiri na kullar zuhuri suka zama a bayyana suke su suke cin nasara kulla zuhuri dukkanin cin nasara in kana neman cin nasara to sai ka same ta a cikin musulmai waɗanda da wadkuru in kuntum qalilan mustad'afina fil ardi takhafuna an yatakhaffafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi da can mutane ɗan kaɗan ne ake nunawa amma yanzu sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya zo da ringina mai yawa ta jama'a sannan lokacin da ya zo ya hijjatul wada ya zo da rindina al'imam abu zur'atar raji rahmatullahi alaihi ya ce mutane dubu ɗari da ashirin Abinda ake lissafawa kenan wanda in kaɗan ne da da tsoro suke yi kada mutane ta kafuna an ya ta haɓɓata kumun da muna jin tsoron kada kafirai su rika muku ɗauki ɗaya kawai yanzu kawai yadda shahu ke zuwa ya ɗauki ɗan ɗan tsako ya sama da shi haka da sahabbai suke cikin tsoron a musu amma yanzu sai gashi fa awakum wa ayyadakum bi sai gashi Allah ya lillibe ku ya ya ba ku mafaka sannan wa ayyadakum bi ya karfafe ku da cin nasara to aka koma Madina kenan wa dakhala an-nasu ba'da wa ba'da zalika fi dinillahi afwajan sannan mutane suka shiga cikin addinin Allah bayan haka afwajan jama'a jama'a إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعة جماعة أخي تشد مسلمين وأظهر الله لهم الدين ألا يبين مسك الدين وأتم عليهم النعمة sannan Allah subhanahu wa ta'ala cika musu ni'ima Allah madaukakin sarki ya bayyana addinin musulunci sannan Allah ta'ala ya cika ma musulmai ni'ima aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa alaykum to haka musulunci ya taso kaga musulunci ya taso kuma dan jariri Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba to haka musulunci yake wannan ayat kama da bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban tuba lil ghuraba وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم النبي يرسل الأمر على ذلك حق الأمر يكي shi yasa ranar da manzon sama ya shigo masallaci bai da lafiya aka riko shi aka ce sai ga fabat asari ruwar shi sai fuskar manzon da sama haskanta sai ya bayyana annabi na murmushi saboda zai rasu al'ummarsa kai daya abu daya babu tafriki babu firaku al'umma daya annabi daya qur'ani daya sai manzon sama ya murmushi yana nuna jin daɗinsa wa ahlul islami ala ghayatin min al-istiqama musulmai waɗanda ake ci mutanen musulunci musulmai suna wani matsayi na matuƙar yiwa fi dinihim akan addininsu haka annabi ya basu wa hum muta'abiduna mutanasiruna musulmai muta'abiduna suna karfafa juna suna da haɗin kai mutanasiruna masu masu taimakekeniya a tsakanin junansu وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما suka kasance haka a zamanin sayyidina abubakar suka kasance haka a zamanin sayyidina umar al radiyallahu ta'ala anhuma suka kasance ba a zamanin sayyidina abubakar in ka ji ana yaƙi da wani to ba musulmi haka zamanin sayyidina umar in ka ji ana faɗa da wani musulmi ya shiga musulunci ya ce ya fita kara ya fito ya ce ya fita murtaddi ce na murtaddi ta fari ko kuma dama bai shiga musuluncin ba so ake yi ya shiga idan ya ce ba zai shiga musulunci ba a ce ya bada jiziya. in ya ce ba zai bada jiziya ba kuma zai ci gaba da yakan musulunci musulunci ya ci gaba da yakansa shi ya sa waɗannan zamanin nukan guda biyu babu zamanin da ya fi su alkhairi bayan zamanin annabta salama zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina umar sannan da wani ɓangare na zamanin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu waɗannan zamanin nukan su ne al'usuru zahira lil islam al-zahira bi zai ba bi zaliba ba bi za'iba sun ma'amala shekanu maka'idar uzubillahi ana nan sai shi an ya aikata makirce makircen alil musulmi daga musulmai ya shirya makirce-makircensa ya haɗa makirci-makirci irin wanda ya saba ya saba wa alƙabu a sahun bainahu shaitan ya jeho fitinar musulmai ta kasance a tsakanin junansu wa afsha fihim shahawati wa shubuhati sannan ya yada nau'ukan biyu a cikinsu fitnatar shahawati fitina ta ga ilimi amma ga wata wa shubuhati fitina ta jahilci da ɓata shi ɗan yi amfani da waɗannan makaman biyu walam ta zalhatanin fitnatani ta tazayidu shi fa shai'a waɗannan nau'ukan fitinun guda biyu da fitinatu shubuhati da fitinatu shahawati ba su gushe ba suna ta ƙaruwa a sannu sannu hatta stahkamat makidatu shaitani har ya kasance makircin shaidan ya zama shi ne mallake zukatan mutane wa ata'ahu aksarul khalqi sannan mafi yawanci daga cikin halittun Allah da suka bi shi aka shiga fitina mala fitina fafa فمنهم من دخل في fi في فتنة الشبهات daga ciki akwai waɗanda suka shiga cikin fitinar shaiɗan ta mai ta shubuha suka fi koyan addini tsoron jahilci كمان خواج جاوا ga جاهلتي يقرؤون القرآن أما ولا يجاوز تراقيهم ولا يجاوز حناجرهم يقرؤون القرآن ولا يفقهونه فتركوا أهل الإسلام وقتل فتركوا أهل الأوثان وقتلوا أهل الإسلام أباه دماء المسلمين suka كافري kafarai ga masu hoton gunki kafarai abokanan gaban abokanan gabansu su ne wa su ne musulmai wanda ya saba ma fahimtar su ya saba ma ra'ayinsu kuma ya ce a yi istinbati a fiƙi wa addini kada kawai a riƙa karanta ƙwar'ani ko ana fassara shi inda aka ga dama jawa misalin su ne wannan wa minhum man dakhala fi fitnati shahawati akwai wanda kuma ga ilimin tsabajin ilimin amma kuma sai ya kauce ma ilimin aka koma son zuciya ake bi wa minhum man jama'a bainahuma akwai waɗanda su kuma suka tara fitinonin nan guda biyu kamar yan shi'a cikin su akwai masu ilimi amma ilimin bai musu amfani ba masalhu kama sai kalifi in ta halil alaihi yalhas ko ta tabuku yalhas sannan kuma daga cikin akwai kunkurun jahilai jahilai fa kamar yadda ake cewa ajin farko jahilai مغتب kullu ذلك بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم wuqu'i kuma wannan da annabi ya bada labarin الله عليه وسلم wasallam ya bada labarin النبي تنوه fitinin guda biyu wasu yi ilimi amma ilimin ya zama musu bala'i ya zama musu sharri su kuma su zama sharri ga al'umma wasu kuma za su yin ilimin su zauna da tunkurin jahilci kuma su ce za su ma addini aiki amma fitnatu shubuhati amma kaga fitina ta jahilci fitina ta shubha ta shaytan faqad wuya anhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhi hakika an ruwaito ba ta fuska ɗaya ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai mabambanta ahadithu firaqil umma kenan hadisan ciki suke bayani akan rarrabuwar al'umma a cikin malaman da wasu malamai suna ganin hadisan ko an hada su ba za su inganta ba ibn hazm al-imam na hazmin yayi kokari ya rauna da hadisan a cikin littafinsa sa al-fisl fil milal wal ahwa'i wan nihal shi a wajen hadisan ba su inganta ba to an samu an samu haka amma hadisai ne da suka inganta a hadisu tirakil umma hadisan da suke bayani akan al'umma za ta rabu to kun ganin ibnu rajab alhamdulillah ku ita ce duk waɗannan ƙungiyoyin gabaki ɗin shubuha suka yi jahilci ne da kin fahimta addini ya ja musu halin da suke ciki al-imam al-hasan al-basri rahimahullah ta'ala ai yayi wasiya yace utlubul ilma talaban la yadhurru bil ibadati watlubu watlubul ibadati talaban la yadhurru bil ilmi fa inna qawman abadu Allah ala jahli fa hamalahum dhalika ila an qatalu ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان ma كانت تتشي والله ya ce ku nemi ilimin da ba zai cutar da ibada ku ba ku nemi ibada ku za ta cutar da ilimin ku in kai ilimi ku zurfafa ku a cikinsa, sannan kuma daidai gwagwado ka rika bauta ma Allah kada ibada ka tafi ilimin ka yawa kada ibada ka duk mutumin da ibada shi tafi ilimin shi yawa to alakake ne me ake nufi da ibada ka tafi ilimin ka yawa shine ka rika wasu ibadun da za a tambaye ka hujjar su sai baka san dalilin da ya ka ce ba yanzu yau ɗin nan wani sai raka a dubu ɗaya da daddare raka a dubu wa ya sa ci? akwai wanda carbin shi in wanda alimamu su ya ka a cikin littafinsa na alhawi wai carbin shi da baro ake yawo da carbin shi saboda yawan yawan in zai in yana tafiya kagari ya mura'i ne ma riye ke sannan kuma yana tafe da wanda yake tura masa baran carbin ina ta ja ina ta ja kai tambaya kace to ba ibada yake tasbihi fa yake yi sai ce maka ai tasbihi nake yi shine magana ibn mas'udin da yake cewa fa kam muridin lil khairi la da yawa akwai mutumin da ke sanya kai zuwa ga alkhairi amma ba zai kai ba al-imam ad wannan asar a cikin a cikin mukaddima ta sunan jari kan muridin lil khairi la yablughu so nawa ne mutum alheri yake sanya amma ba zai ci zuwa ga alherin ba da kada ibada ka tafi ilimin kayawa. yawa to shine nasiha da da al-Imam al-Hasan Ya ce wasu mutane sun bauta ma Allah da jahilci hawari yake nufi sun bauta ma Allah da jahilci wannan bautar ta su ta jahilci ta kai su suka yi haɓar annabu ba kowa ba ne suka yi kayakansu suka yi alkawari su je su kashe manya-manyan su haɓar mazan sama guda uku sai na muawiya sayyiduna amr ibn al-as da kuma sai sayyidina ali radiyallahu anhu ƙwara ɗaya nasara ta halaka ya kashe sai na ali sai ya je ya na mu'awiyya ya ji masa ciwo aka yi masu na mu'awiyya operation irin nasu na wancan lokacin likitan sai ce to amma wannan operation din da aka masa ba zai sake haihuwa ba shi ce ya ci gaba da rayuwa a haka shi kuwa amurbin la'as ranar ba shi ya fito ya salla ba sai wani mataimakinsa da ake ce masa harija shi ya fito ya salla shi ce na aka kashe harija ba a kashe amurbin la'as ba rana ɗaya suka ce su kowa ya jera a rana ɗaya wancan ya tafi dimashq sha ya kashe sayyidina muawiya wancan ya tafi masa ya je ya haɗu da amr ibn wannan kuma ya zo kufa ya haɗu da na ali Ɗan kufa ne kawai shi dan Allah ya kaddara masa halaka ta ƙarshe kuma suka kashe shi suna suna suna yabar bayan an kashe bayan bayan an yabe almajirin sa yana bai shi inni la azkuruhu yawman fa ahsibuhu aw fal bariyati inda mizana ya zaghbatan min fikriyin ma arada biha illa li yabluga minzil arshi ridwana yace kai ga wata irin kara ban taba ganin irin ta ta zo ne daga wani mutum ne ne tsoron Allah da ƙarshe wanda ya kashe sayyidina alwa ya fi kowa tsoron Allah ka ji fa kawa da ni wallahi ina tuno shi wata malamin nan nawa in ji shi Shi in rika masa fatin? Shi ne a au ya yace inda Allah mai zana A wurin Allah ma'aunin shi ya fi na kowa cika ya fi na annabawan Allah fi na manzannin Allah fi na ya fi na shuhada'u fi na salihai saboda ya kashe sai dina aiki shubha shubha kaga ne wannan ba to shine sai yake cewa min ghairi wajhin anna ummatahu sataftariqu ala azyada min 70 firqatan annabi ya bada labari a hadisi masu yawa cewa al'ummarsa za ta rabu su gida gida har fiye da 70 shine azyada fiye da saba'in. ala khilafir duk da sabawar riwayoyin fi adadin za'idi ala akan abin da ya dora akan saba'in 70 amma riwayar ta fi shahara ita ce riwayar 73 ita ta fi shahara ko kuwa ita ya fi sani yahudawa sun kasu 71 nasara sun kasu 72 to al'umma annabi sama sai ta fi kasuwa sai ta kai 77 wannan a hadithu kiran al'umma malamai suka ce hadisan na farko da ake fahimta na farko annabi sama yana ba da labari ne a babi ne alqadrul kauni irada ce kauniya mashi'a ce ta Allah za ta yi aiki to kai a yin istinbadin da za a yi ka yi kokarin ka zama cikinsu. ka zama cikin alfiqan najiya da Allah sama ya siffanta su sai kenan sannan na biyu a hadisu firaqil umma din nan ba sa nuna duk waɗannan saba'in da biyu din kafirai ne da manzala su ne ce kulluhum fin illa wahidatan duk wuta za su je to cewa kulluhum fi an la yadullu ala annahum kuffar ba nuna cewa su kafirai a'a ai akwai naru usatil mu'minin to shine sai malamai suka ce daga wannan yanayin asali dai ba kafirai bane to kowa kuma sai aikin sa ya bambance shi amma dukkanin su luna ne ne asali sun fara daga abdalalul mubin karamar bata ita ce sun kauce ma gwadaban da annabin sama ya ɗora mutane a kai ya bar su a kai amma ba su ka musulunci ba to ana nan ana nan wasu su kuma sai aikin su ya karu yanzu waɗannan yan shi namu na Najeriya da muka shaida abin da ya faru wane ne yanzu yake shakka a game da shi'ancin Najeriya kafirci ne mutanen da suke bauta gunki gunki suke bauta mawa suna ma gunki su kada kaga wannan ya fito fili in asali da suna cin alfirar ƙubbala saba'in da biyu ina cewa saba'in da biyu ina nufin wanda alfiratun najiya dama su ne su asali su an rabu da su ne an rabu da su ne su suke kan jide to da can suna cikin waɗannan saba'in da biyu waɗannan da suka zo suna bauta ma wanki ta ga zuwa ya suke sun fita daga saba'in da biyun nan Da daga hukuncin su shine su kai ne yanzu sun shiga cikin abdalalul ba'id bid'a su bid'a ce mukaffira bid'a ce ta kafirta su duk wanda aka tsere masa da hujja yana da karanta masa karanta masa aka bayyana masa cewa wannan abun fa kafirci ne ya ki ya ci gaba da yi wannan ya zama kafiri amma asalin wanda ya tura su akan wannan abin wannan hukuncin sa to gashi nan shi ma mun fahimce da ake mu'amala da waɗannan hadisan wa anna jami'in wa anna jami'a tilka al-firqa fi an-nar illa fi'atan wahidatan kuma dukkan waɗannan ƙungiyoyin gabaki ɗaya ita za su tafi ƙungiya ɗaya ce ba za ta shiga wuta ba وهي من كان على ما هو عليه وأصحابه sallallahu الله wa sallam. Allahumma ja'alna minhum waɗanda za su kasance akan abin da yake ce da sahabbansa ba su canza ba ba su canza ba ba ƙara ba ba rage ba a cikin addini usuluddini suna nan akan abin da ya wannan shine abin fahimta kun ga wannan manzon sama ya bada labarin cewa zai abu to yanzu ya mana bayani akan fitnatu shubhati ashe asbabu firaqil umma dalilan da ke za al'ummar nan ta rabu abu na farko shine jahilci domin an ce shubha fa shine jahilci ko mutum ya rika cewa shi ke da ilimi saboda a shubha so tana zuwa ne da ma'anar aljahlul muhakkam jahilci biyu bai sani ba kuma bai san bai sani ba kuma bai san yaushe zai sani Allah Allah ka kare mu wannan shine shine shine shine abin da ya faru malam ibn rajab rahimahullahu ta'ala yana biyo da mu baya mu fahimci yadda waɗannan hadisan na hadisul gurba su ne dalilan da ya sa ta wannan Allah ƙara ganar da mu Allah ɗorar da mu ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya hanya ta gaskiya na'am wa alaikum salam ko kai in tana da fa'ida kamar abin da ya faru a biya da kuma na gidan yan shi'a da aka rufe a ɗan maka hmm. akwai da tattabai da sojoji kasa a cikin kusa da su mutane suna da ni dai an mun tambaya ɗazuma a mun yi karatu a masallaci aka da asuma aka tambaye ni na ce to na farko dai kai dai da kake da mutunci kasan mutuncinka ne zai kai ka yaƙi ne ake yi tsakanin sojoji da 'yan shi'a suke yi sojoji suka zo suka ɗibo waɗannan abubuwa kai mai kai mutum da har zai je tsinta wani abu ko ya ce a bashi shi? duk mutumin da zai kiyaye mahu a shi cikin sojoji suka ɗiba suka ba shi kenan sai an san bai san mutuncin shi amma yana da mutuncin shi mai zai kai shi wajen ta zo ta mata kuma ta zo wai ɗanta ya je ya ɗibo ƙur'anai dozin ƙur'anai ne ƙanana haka dozin uku wani ma ya cika wannan fitina fif ɗaya haka ta bada bayan da za a gida to ya dace da wannan ƙur'anan shi ne sai na ce maka to ke yanzu ya ta je ta zo da ƙwar'anin magani in na gaske ne na wannan mutane abin su yayi nisa shi ke nan sai ta je ta ɗauko ƙur'anin nan ta zo da guda biyar sababbi fil a leda shi ke nan ta yi dama muna mitin da wasu na ba su na ce su duba mana muka duba ƙur'ani ne irin bugun asali irin bugun fahad bugun mujamma'ul malik ahaj na madina wanda kaga ana shi ne sai suka je beirut suka buga shi a bayan ma hadda wai fada'ilu Qur'ani. hadisin bako hadisin ibn mas'ud hadisi na biyu hadisin ibn umar hadisi na kuma hadisin abu a cikin ƙur'ani a ƙarshen ƙur'ani mutafi ne bugun beirut lebanon Eh, darul hadi shi ce nan sai na ce mata to a wannan wannan qur'ani ne mai ba ba da wata matsala qur'anin mu ne na gaske ne na ce duk wanda yake bukata tun da je sun kwaso yanzu ya zaki da shi ya riga kwaso duk wanda yake yana bukata ku ba shi duk wanda yake duk wanda zai ce yana bukata ki ba shi shi ce in ba ka mutu ya zaki da shi ƙura'ani ne aka kamata kuma sojoji suka ba suka zo suka kwaso suka babbada suka waka yayin da shi da zuwa take wanda yake bukata shi kai kina da shi wai dozin uku ya ɗibo ta guda talatin da shida kenan shi wanda yake da bukata ki ba shi kenan Allah shi kyauta hmm. amma me zai kai mutum ne shi wajen kuma ne ta shubuhati fa fakadi sabra al wa irbi

jihadi za a tafi jihadi za a tafi sai su zo sai su ce to su ba su da abin da za su tafi da shi sau ta kamar zan su ne ya sa su a cikin karoka da za a tafi da su sai man ne tila aljuma ahmilukum alaihi ni ba ni da abin da zan dora ku sai da ku je gida amma shi ana magana abin da zai baka kai rayuwa da shi bukata ka rayuwa wannan bukatar jihadi ce in aka ce babu wancan tare ba za a samu almusulafuna ba kenan wanda manzo Allah sallama yace akwai mutanen da ma salaktum wadiyan wa ma kaza wa ma kaza wa ma kaza manzo sun ce illa sharakukum fil ajr habasahum min al uzur uzuri ne hana su ba su zo ba to kaga suna cikin waɗannan to su ne abin da ake nufi da su hmm, in babi ne mai kai na'am Ma wannan yana bayani ne akan jihadi amma manzon sama ka zo ka ce ka abu naka na ka. za ka kai amfana ko babu zai ce to zauna babu sai ce nan fa ba an ci mana fa wannan sunna ce da dole sai ka aiki da ita wallahi an ba da ji zan ce maka babu yawwa eh, akwai kuduwa akwai uswa nan kuduwa ne kuduwa ce ba wanda ba kowa ba wanda zai iya koyi da manzon sama nan. kuduwa ce amma usuwa abinda kowa zai iya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuduwa ne ba za ka iya aiki ba za ka iya kashi ba za ka iya tsala ba ai koye yau na ce nake jini ina jin na ce ya kai sau wala la kuma irin wannan janibin صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته